barkan mu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta nawa ne ga wata yau malam musa 21 ga watan takwas shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekara ta 2023 miladiyya a wannan wuri mai albarka domin yin tsokaci a kan abin da ya shafi hukunce-hukunce na wato tun daga wankan mamaci wato gawa kenan yadda ake wato wanke gawa ake yi masa wanka addinin musulunci bisa sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka kuma yadda ake yi masa sallah wato bayan an yi masa wanka da kuma wasu ababe da ya gamata kowanne daga cikinmu ya sani akan wato abin da ya shafi mamaci tun lokacin da ake ganin alamar mutuwa ta zo masa to insha Allah ta'ala za mu fara bayani a takaice akan waɗannan ababe idan muka gama kamar yadda na yi malam Musa bayani ya gamata ya zo da kayan aiki tun da shi abin da ya shafi sallan gawa da kuma yi mata wanka abu ne wanda yake duk yadda za a yi tiyori wato za a yi shi a karance ba za a samu gamsuwa ba sosai wato da kwarewa idan ba a yi practical dinsa ba to shi yasa muka ce to ya gamata a zo da kayayyakin nan A ban san ko Allah ya sa sun halarto da dukkan ababen da muka ce ba to idan mun gama bayani a takaice abubuwan suna da yawa A malamai ma'abuta ilimi sun yi rubuce-rubuce akan wannan mawdu'in daga ciki akwai babban malami na hadisi wanda bai rike da rasuwa ba fadilat al-sheikh al-muhaddis sheikh Nasiruddin al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi yana da shahararren littafin sahkamul jana'is haka daga cikin magabata kusan a kalla ka samu wani malami babba na hadisi wanda suka yi rubuce-rubuce tun daga sa al-Imam al-Bukhari har su muslim da ashabu sunanin arba'a da wanda suka zo bayan su musannaf masani da sauransu ba ce sun yi tsokaci akan abin da ya shafi wato wankan gawa da kuma yi masalla gawa sallah ɗin to saboda haka maudu'i ne wanda yake shahararre a wajen malamai ma'abuta ilimi a sun daɗe suna tattaunawa a kansa haka waɗanda suka yi rubuce-rubuce bayan su da fiƙihul makaran da sauransu duka sun tattauna wannan matsala ire-iren su ibn rushd a littafin su bidayatul mushtahid haka wanda suka zo bayansu ire-iren su abu malik a fiƙihul sunna da sa al'imamun nau'i rahmatullahi ta'ala ali a cikin littafin sa kitabun azkar shi ma ya tattauna waɗannan matsaloli haka kuma ire-iren su shek siddiq khan wanda bai daɗe da rasuwa ba a cikin littafin sa rawdatun nadiya a sharhin durar Bahiya, shi ma duka ya tattauna a waɗannan wannan matsala wato matsala ta wankan gawa da kuma yi mata sallah ya uwa na yi farin cikin haɗuwa da ku wanda sun zo sassa da dama na Najeriya a jihohi da dama muna roƙo Allah subhanahu ta'ala kamar yadda haɗa fuskokinmu a wannan wuri mai albarka ya haɗa fuskokinmu ranar tashi alkiyama a cikin aljanna kuma ya mai da ku gidajenku da garuruwan kulafiya ya sanya mu abin da za a ji a albarka kuma ya sare maku wato isar da wannan sako zuwa ga a jama'an da kuke jagoranci can a garuruwanku abu na farko shine yayin da hukuncin farko yayin da mutum yake da mara lafiya idan ya je asibiti ko ya je inda yake ya ga ya alamar mutuwa ta zo masa to da ake so ya yi shine ya yi ƙoƙarin lakƙana masa wato kalmar shahada a yi ƙoƙarin wato koyar da shi ko a yana karanta masa kalmar shahada shi ma yana wato maimaita wannan kalmar abinda ake so shine idan mutum zai mutu ya cika da me wato kalmar shahada ita ce kalmatu tauhid wato la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to saboda haka hadisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tabbata da dama a cikin sahihaini da sauransu dukkan wanda ya mutu ya kasance ya mutu da wannan kalma insha Allah ta'ala ana kyautata musu son samun tsira ranar tashin alkiyama shi ya sa kasan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da babbansa wato Abu Talib wanda hadisin Sa'id ibn Musayyab kowa ya san a hadisi shararre ne wanda ya zo cikin sahihai saboda ya kasance yana baiwa annabi kariya to sai annabi da mutuwa ta zo masa ya shiga wurinsa ya kokarin ya ga cewa karshen abin da zai faɗa shine la ilaha illallah amma ya yi ta ƙoƙarin cewa ka faɗi wata kalma wanda idan ka faɗe ta ranar tashi alfiyama zan kafa maka hujja da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to matsalan da aka samu a lokacin a gefen wannan mutumin akwai abu a da su abdullahi ibn umayya to lokacin idan annabi ya dan fito sai su ce a targaba an billata abdulmuttalib shin yanzu za ka bar addinin babanka da iyayenka da kakan kakanninka to falam yuzala yukarriranihi hatta kana akhir ma qal wato ana ala millati abdulmuttalib subhanallah ba su gushe ba suna ta gamsar da shi kada ya kuskura ya furta kamar shahada har ƙarshen abin da ya faɗa kamar yadda hadisin ya zo shine shi yana akan addinin wato iyayensa annabi abin ya mai damuwa sosai wanda ya shiga cikin damuwa <clears throat> saboda abu talib ya kasance yana ba shi kariya sai annabi ke cewa ba zan gushe ba ina nema ma gafara matukan ba a hana ni ba annabi ya ta nema masa gafara ana nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya da ta cikin suratul tauba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wato baya dacewa ga annabi da wanda suka imani su dinga nema ma waɗanda suka mutu akan kafirci wato neman gafara ko da makusanta ne zuwa gare su to tun daga wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya daina nema masa gafara haka Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin amma an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani amfa me ka amfana ma Abu Talib da shi kasancewa ya kasance yana son ka yana ka tariya sai annabi ya ce in ba dunni ba da yana can kasan wutan jahannama amma sanadiyya na wato aka dan sassauta mai azaba aka sanya shi a saman wutan jahannama to saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗaitar da duk wanda yake da mara lafiya idan mutuwa ta zo masa ya yi ƙoƙarin maimaita masa wannan kalma shi yasa ya tabbata hadisin annabi salawatullahi wa salamu alaihi annabi yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah wanda ya zo cikin صحيح مسلم da sunan abi dawud ده سنن النسائي ده الترمذي ده ابن ماجه هما abin ake so idan ka karanta wannan shi ma ya karanta shi kenan ba sai ka maimaita ba sai dai idan bayan da ka karanta ya karanta wato ya zo ya kara wasu maganganu to dole za ka ƙara lakana masa wato za ka kara cusa masa wannan kalma babban dai abin da ake so ya kasance karshen abin da zai faɗa a rayuwarsa ita ce kalma ta shahada sai abu na biyu a gurguzu ya yan uwa ana so idan ka zo ka samu dan ka bai da lafiya ko kuma wato Allah subhanahu wata'ala ya karɓi sa, a wasu malamai ma'abuta ilimi suka ce ana so a ɗan karkatar da shi zuwa ga gabas wato ya kalli ina ya kalli gabas shine abu na biyu daga cikin hukunce-hukuncen abinda ya shafi wato ladubba da hukunce-hukuncen abinda ya shafi mara lafiya har zuwa wato a mutuwarsa a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata lokacin da ya zo madina ya sami sahabi wanda ya yi tambaya akan sahabin da ake kiransa albara ibn ma'ruf sai ya ce ina albara ibn ma'ruf sai sahabi suka ce ya rasulallah aika wannan bawan allah ya rasu sannan ya yi wasici wato a baka a sulus na dukiyarsa wato ɗaya cikin ukun dukiyarsa ya yi wasici a baka wannan kaso na cikin dukiyarsa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi umarni wannan bawa allah a yi ƙoƙari wato a karkatar da shi a zuwa ga alƙibla ya ishara a kan su karkatar da shi zuwa ga zuwa ga alqibla ina fata an gane ko to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi wannan bara ibn ma'ruf din daga cikin wasicin da yayi shine ma yayi wasiya kan cewa wato a dan fuskantar da shi zuwa ga ina zuwa ga alqibla da aka baiwa annabi labari sai ce asabal fitra wato yayi daidai da addinin musulunci abin da ya faɗa daidai ne yayi daidai da koyarwan wato addinin musulunci a wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya masa addu'a ya ce Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka wannan hadisin ya zo a cikin mustadrak na Abu Abdullah al-Imam al-Hakim haka ya zo cikin sunan al-kubra na al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi ta'ala har a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi ke cewa fa in mutta mutta ala alfitra wato a wannan ruwayan annabi ya same su a lokacin yana cikin jinya ne na rashin lafiya wato bai karasa wato bai mutu ba amma dai ga wasicin da yayi da annabi ya shiga wurinsa sai yake ce masa fa in mutta wato mutta alal fitra sai abu na uku da ake so shine yayin da mutum yake da mara lafiya sai ya je ya same sa cewa ya mutu ya rasu idan ya same sa cewa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa to ana so wannan lokacin sai ya idanuwansa ko kai ne kake jinya ana so sai ka dan rufe masa idanuwansa haka an gane ko saboda idan mutum ya mutu idanuwansa suna raguwa sama ne haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan mutum ya mutu قد شق إن, إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض الروح وتتبعه البصر za ga wato ita waɗannan idanuwan suna bin wannan ran da aka zare masa shine idan matar insan tabi'ahu albasar wannan hadisin ya zo cikin sahihu muslim haka ya zo cikin sunan abi dawud to shi yasa daga cikin ladubba ana so idan ka samu mace dan uwanka ko kake jinyan sa Allah subhanahu ya karɓi ransa sai kaɗan, wato rufe masa idanuwansa haka saboda kallon nan da yake wato yana bin wannan ransa ne da aka zare masa abu na hudu da ake so shine ana so idan ka zo ka samu ɗan'uwanka uwanka ya rasu a ko wani ma dai ko ba ɗan'uwanka uwanka ba ko da daga cikin wato musulmai ne ana so ka yi masa addu'a an gane ko addu'a na neman gafara shi yasa ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin wato ummu salama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu wato abu salama ya rasu lokacin da ya rasu sai kasance a wuri an samu wato hayaniya sosai mutane suna ta wato kai komo ana safuwa da su meye da sauransu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu cewa la tad'u ala akhikum wato kada ku yi masa faɗi kalmomi marasa kyau wanda zai kasance sun yi muni wato a kansa an gane ko ya ce la tad'u ala akhikum illa khair wato in za ku yi masa addu'a ku yi masa addu'a na alkhairi amma kada ku dinga wato faɗan munanan kalmomi ko kuna kuwa ko kuna me a faɗan ire-iren suwayo Allah na da sauransu ne na mutu na lalace me waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke haramu wato baya dacewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sai yake cewa kada su aikata haka sai annabi ya ce sai annabi yayi ma Abu Salama lokacin addu'a Allahumma ighfir li Abi Salama وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقله في الغابرين واغفر, واغفر lana. وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه وأن أدعى شيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يما أبو سلمة a sannan addu'o'i da dama sun tabbata kamar yadda za mu ƙara bayaninsu a na mamaci wanda daga cikin waɗanda suka tabbata zaka iya yi masa addu'a da allahun magfir له وارحمه واعف عنه أكرم نزله اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفره من خطاياه بالماء والثلج والبرد هل يزوى صورة أبوئي وأن دسك وتتبت sai abu na shida daga cikin abubuwan da ake so a yi mamaci wake na biyar ne ko abu na biyar shine idan ya kasance ka zo ka samu wannan dan uwana ka ya rasu idan ka same sa ya rasu wato an lullube shi to za ka dan iya cire wannan mayafin da aka lullube shi wato wanda yake daidai fuskansa sai ka sumbace shi an gane sumbata ko idan ka sumbace shi za ka ɗan iya ko da ka ɗan iya sunsuna shi babu laifi annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya kasance yana yi an gane ke a lokacin sa kamar yadda za mu karanta hadisai da dama akan haka din to saboda haka ana so sai ka ɗan cire wannan mayafin daidai fuskansa sai ka ɗan sumbace sa ɗan yi masa kisata an gane ko to sannan kuma babu laifi idan ka ɗan ah, kaɗan yi haka da hancin kai wato ka dan shinshine shi babu laifi akan haka din. wannan shine sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abu na shida daga cikin ababen da ake so a yayin da mutum Allah subhanahu wataala ya karɓi ransa ana so a gaggauta wato a gaggauta yi masa wanka a gaggauta yi masa wanka da kuma sanya masa littafani sannan da bin nesa hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abdurrahman ibn sakrin wato abu huraira radiyallahu ta'ala anhu kuma kowa ya san waye abu huraira wanda ashabban annabi sallallahu alaihi babu wanda ya kai shi tsabajan madaran ilimin hadisi da haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya faɗa kamar yadda ya zo cikin sahih in banda abdullahi ibn amr ibn al saboda abdullahi ibn amr ibn al-as kana la yaktubu ana la aktub haka abu hurairah yace saboda shi ya kasance yana rubutawa ni kuma bana rubutawa kuma kwata-kwata ya yi rayuwa da annabi shekaru ba su wuce shekara hudu ba kacal a doron duniya amma ya tara ilimi mai ɗimbin yawa wanda cikakken sunan shine abdurrahman ibn sakhrin al-raji kamar yadda ibn abdulbarri ah, ya faɗa a cikin littafinsa al-isti'ab fi ma'arifatu sahaba haka su ibn hajar a cikin fathul bari da dai sauransu ya karɓo wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ya ce asri'u bil janaza wato yayin da mamaci ya rasu ku yi gaggawa wato wajen me yi masa wanka da kuma a shirya sa ku kai shi makwancinsa na asali wato na gaske wato matabbacinsa fa'in ta ku saliha idan ya kasance wannan mutum bawa Allah ne fa khairun tuqaddimunaha to kuna jinkirta isar da wato sadan masa da rahaman da zai samu an gane ko kaga tunda idan bawan Allah ne ana kyauta masa zaton samun ne wato samun rahama to kun ga alkhairan da zai samu cin kabari da ni'ima kuna jinkirta masa samun wannan an gane ko wa in taku wato ghaira zalika fa sharrun tad'unahu ala rikabikum muttafaq alayhi idan kuma wato wannan mutumin ba salihi bane to kun ga sharri kuke ajiyewa akan ne akan kawunan ku ina fata an gane to saboda haka ana so wannan shine abu na shida mamaci yana mutuwa a ce a bashi sai bayan kwana biyu ko bayan kwana uku wannan duka baya dacewa ana so a gaggawa wajen shirya su a kai samakoncinsa, wato na asali abu na bakwai haka ne ko? abu na bakwai shine idan yana da bashi ana so a yi gaggawa wajen biya masa bashi bal farkon a addinin musulunci ma kafin musulunci ya yaɗu lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya rasu aka zo wa annabi cewa wannan ya mutu zai tambaya shin yana da bashi idan aka ce eh, yana da bashi sai ce sallu ala sahibikum wato ku ku je musulma abokin ku wato ne sallah shi ba zai yi mai sallah ba daga baya kuma da Allah subhanahu wataala ya kawo futuhat na addinin musulunci ya ta aka samu aka samu addinin musulunci sai kasance annabi idan mutum ya bar bashi da abin biya sai ya biya masa cikin me wato cikin dukiyar wato baitulmal wato na musulunci an gane ko amma zance mafi inganci dai tun daga wannan lokacin bayan fusuhatu na musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi ma wanda aka bari da bashi wato yana yi masa sallah kuma yana daukar nauyin bashin ya biya idan bai bai bar komai ba an gane ko to kuma zance mafi inganci idan mutum ya mutu ko da yana da bashi ba za a ce ba za a mai sallah ba za a yi masa sallah a je a binne shi to ana so in yana da bashi amma a yi sauri wajen biya masa bashi wasu ma suna ga sai an fara biya masa bashi sannan idan akwai sauran kuɗi za a ciro sauran kuɗin na aje a siyo littafani sai a yi masa littafani amma dai zance mafi inganci ana farawa da littafani ne a je a binne shi sannan a sanya masa littafani sannan a biya masa bashi amma ana son gaggawa ne wajen biyan bashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu abuna takwas shine abinda muka yi bayani dazu na gabato muku da shine wato na me na sumbatar dan mun riga mun yi wannan ko mun yi bayanin sa to sai dai dalili akan sa Ya mun ce sunna ne na annabi dalili a kansa shi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga wajen Usman ibn Maz'un lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya karkira sa Usman ibn Maz'un wato sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya shiga wurin sa sai annabi ya same sa ya rasu annabi ya kuka kukan da ya ne hawaye ne wato ya farara ba wai ya ɗaga murya ba ne a lokacin sai ya fare masa wato mayafin da aka sanya masa a fuskansa sai ya sumbace shi ya sumbace shi ina fata an gane ko da ya sumbace shi sannan kuma ya masa addu'a wannan hadisin ya zo cikin sunan abi dawud haka ya zo cikin sunan tirmidhi haka ya zo cikin sunan ibn majah haka abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma lokacin da ababakar yake ba da labari anna ababakar na siddiq radiyallahu ta'ala anhu wato abubakar siddiq allah kara masa yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu wato da ya shiga wajen annabi ya sumbace shi an gane ko ya sumbace su a fuskansa kuma wannan asari ne wanda yake malamai da dama daga cikin ma'abuta ilimi sun inganta shi kun ga sunna ne na annabi haka kuma sabon sun kasance suna aikata haka abu na takwas haka ne ko abu na takwas shine albuka ala almayyit ma kun yakun mashuran wato idan aka yi ma mutum rasuwa babu laifi wato ya zubar da hawaye saboda damuwan da yake damunsa an gane ko damuwan da yake damunsa babu laifi ya yi kuka amma abinda ba a so abinda wasu ke musamman mata suna ɗaga murya sosai suna kuwa suna wayo na banu na mutu na yi kaza kaza wannan duka al'amura ne na mutanen jahiliya wanda yake baya halasta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa shi yasa lokacin da kan annabi ya rasu wato ibrahim kamar yadda hadisi ya zo a hadisin anas bin malik wanda ya zo cikin sayuwar bukhari sannan ya zo a cikin sahihul muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya je wajen ɗansa ibrahim ya rasu sai damuwa ta kama sa sai sahabai suka ga cewa ga hawaye nan yana ta kwarara na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su abdurrahman ibn aw suka ce ya rasulullah ba yin kuka haramun bane kai kuma mun ga kana kuka sai annabi ya ce a'a ai wannan kukan da nake kuka ta rahama ce ta jin kai ne ta tausayi ne kuka ne wanda yake nuna wato imani da tausayi da jin kai ba wai kukan da yake haramun ba ne kukan da yake haramun ne na tsaga murya ana faɗin kalmomi marasa kyau ya ce yabna awaf innaha rahmatun wannan jin kai ne wato wannan tausayi ne sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa waɗannan kalmomi إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أبن دك المؤمن دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفقاشينا حكى آه، أنسى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوقت عند سعد ابن عبادة يا رسول واتو شيما أنسى مو واتو ياي إرم فوكا إنا فاتا أنقاني wannan hadisi ya zo cikin wato sahihaini a sahihul bukhari wa muslim sai abu na tara shine a makusantan mamaci wato yayin da aka kawo maka labari cewa mahaifinka ya rasu ko mahaifiya ko wani dan uwa naka ko ɗanaka naka abinda ake so mutum ya fara faɗa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ah, bi ajalin musamma ko bi miqdar an gane ko sai mutum kuma wato yayi masa addu'a ah, sai mutum kuma ya rungumi wato kaddara yayi hakuri amma ba a so wato mutum ya daga murya yayin da ya ji cewa ah, a wani dan uwa sa ya rasu balma ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi cewa idan ka rasa wani wato masoyi naka kai wannan addu'a Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li ko wa akhlif li khairan minha wato Allah subhanahu Ta'ala, zai musanya maka da wanda ya fi wannan alkhairi insha Allah ta'ala in dai kai wannan addu'an cewa ya Allah ka bani kariya da ikon wato haƙuri da dangana akan wannan musiba da ta same ni sannan ka musanya mani da abin da ya shi wannan alkhairi to Allah subhanahu wataala insha Allah zai musanya maka da abin da ya shi wannan alkhairi bi idnillahi ta'ala abu na goma a shine an-niyaha wato kukan da muka ce laifi ne A mutum yayi kuka ya daga murya da abubuwan da mata suke yi na yaga tufafi da kuma yaga su da cira kaya ma wasu da cira cire ɗankwali da sauransu wannan duka abubuwa ne waɗanda suke baya dacewa haramun ne shi yasa hadisi ya tabbata hadisin abu malik al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ababe guda hudu daga cikin abubuwan da wasu daga cikin al'umma na suke yi wato abubuwa ne na mutanen jahiliya daga ciki ya faɗi irin matan nan masu aikata haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani idan ba su tuwa ranar tashi a kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai yi azabtar da su zai musu azaba sosai an gane ko haka hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa laisa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al jub wato duk wanda yake marin kansa yayi kace kace da jikinsa ya ga nan ya ga nan wato baya tare da mu shine laysa minna man latama al-hudura wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wati al-jahiliyya wannan hadisin ya zo cikin sahihain wato sahih al-bukhari da muslim saboda haka ba a so mutum ya faɗi waɗannan kalmomi ya ɗan uwa tayyib amma matsalar da malamai suka tattauna shine wannan kuka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan ɗan uwanka ya rasu kai irin wannan kukan so shi za a yi masa azaba da ne da wannan kukan da kake yi masa to sai malamai suka tattauna matsala a nan a cewa tsiriya an samu wani hadisi kuma wanda ya nuna aka san haka an gane ko da malamai suka a cewa in dai ba wai mutum ya yi umarni da haka ba ne an gane ko to bai da laifi a kan haka sun wala tuzirwa ziratun wuzar ukura haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to malamai hasa bai sun yi saɓani a kan wannan matsala daga ciki akwai su abdullahi ibn umar da Sumar ibn khattab duk suna ganin haka ɗin cewa mamaci wato idan ‘yan uwansa suka yi masa kuka sanadiyan wannan wato shi za a yi masa azaba wato a kabari amma aisha radiyallahu ta'ala anha bata tafi akan wannan ba kuma malamai ma ma'abuta ilimi da suka hada dalilan hadisan annabi da suka tattauna suka yi magana akan wannan mas'ala sai suka fidda maganganu kamar haka na farko wanda suke ganin mutlaq wato za a masa azaba na biyu waɗanda suke ganin cewa ba za a masa azaba ba sai in yayi wasici da cewa idan na mutu to ku daga ku dinga kuka da ƙarfi kuna zage-zage kuna yaya ku da sauransu wannan jamhurin malamai ahlul ilmi ma'abuta ilimi sun tafi a kan wanda ya yi wasici da aikata haka ɗin to lalle za a yi masa azaba a cikin kabari amma idan mutum bai yi wasisi da aikata haka ba to ba za a masa azaba a cikin kabari wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi a kan wannan matsalar. akwai waɗanda suke ganin cewa ko da bai yi wasisi ba za a yi masa azaba tun da ya gamata ya koyar da ɗan uwansa wannan ilimi to tun da shi bai koyar da su ba har suka sai wannan kukan shi ma yana da laifi ya yi tafsir amma dai zan mafi inganci a gaskiya a inda ba ya yi wasici ba to dai da laifi a kan wannan kuma ba za a masa azaba ba yana cikin kabari ta sanadiyan kukan yan uwan nan nasa da suka yi to kun ga yan uwa idan haka ne bai mata mu mai da abin kamar al'ada ba tunda akwai waɗanda suke ganin cewa mutlak ma za a masa azaba wannan ra'ayi ne kuma tun da sahabbai akwai waɗanda suka tafi akan wannan daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sai abu na sha ɗaya kenan a shi ne ana so yayin da mamaci wato ya rasu idan aka zo aka same shi ya rasu bayan an bi waɗannan matakan abubuwan da muka ce a bi? to a kafin mu je wannan daga cikin abubuwan da suke haramun ne shine na sha biyu shine akwai matan da suke aske gashin kansu da suke aske ne a gashin kansu shine abu na sha biyu wanda yake haramun ne halqu sha'ri saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a cikin sahih al-bukhari mu'allaqan haka ya cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya barranta daga mataye waɗanda suke aske gashin kansu yayin da aka masa rasuwa haka kuma masu wato ya yaga tufafinsu an gane ko ko masu dukan kansu to saboda haka haramun ne mutum ya aske gashin kansa sawa'un namiji ne ko mace saboda wani tsananin jin zafi a kan a rasuwan wani ɗan uwa nasa sai abu na goma sha uku shine rasulul idan aka gama da matakan nan gabaki ɗaya abu na gaba shine ana son dukan wata gawa idan mutum ya mutu wato ana so a yi masa wanka wanka irin wanda addinin musulunci ya mana bayani kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu jamhurin malamai ma'abuta ilimi sun tafi akan wankan gawa wannan fardu kifayatin ne wato farilla ne wanda idan wasu sun yi sun ɗauke ma wasu idan wasu sun yi sun ɗauke ma wasu ƙarƙashin wankan gawan nan aharul ilm sun yi bayanin suwaye ya gamata su dinga yi ma mutane wankan gawa da dama daga cikin malamai abota ilimi sun tafi akan idan ba miji ya rasu yana da mata ita wannan matan in dai ta san wato hukunce-hukuncen sallan abin nan wanka na gawa kuma tana da wato experience akan haka din ta taba yi tana da ido akan wannan to ita cancanta ta wanke mijinta ita ya cancanta ta yi min ta wanke mijinta saboda hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu an gane ko inda suke cewa ma gasar rasulullah law istaqbaltu min amri mustadbartu ma gasar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa zawjatu haka abubakar ne siddiq lokacin da ya rasu matayensa suka wanke shi wato matansa ta wanke sa haka ali ibn abi talib lokacin da ya rasu sa ta wanke sa wato fatima bitu rasuli la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka haka sun haka ita ma idan ta rasu in dai mijin nan yana da ilimi na sanin yanda ake wankan gawa sannan kuma yayi mumarasa wato yana da experience akan haka to shi ya gama ya wanke matansa wannan shi ne da dama daga cikin a'imma abin da suka tafi a kai akwai waɗanda suke ganin cewa a'a idan mutum ya rasu makusantarsa ta ɓangaren wato tsako dangantaka idan akwai fuka masu ilimin abin su ya gamata su yi masa wanka kuma ya kasance salihai ne suke cewa ai alakan da ke tsakaninsa da matansa bayan mutuwa alakan nan kamar ta fara ne tun da za a masu aure ne kuma ya mutu babu a wannan alaka amma dai ra'ayin farko gaskiya jamhurin malamai suna a kai idan kuma wanda ya rasu bai da aure to sai a duba cikin 'yan uwansa waye yake da ilimin wankan gawa da hukunci-hukunci ya san abin kuma salihi sai a gabatar da shi idan babu sai a nemi cikin mutane malamai wanda ake ganin salihi ne wasu suna ganin idan sarkin garin sai imamun nawawi da su siddiq khan duka sun yi isharar idan sarkin wannan garin ko shugaban wannan garin yana da ilimi sosai na sanin hukunci hukuncen wankan gawa shi za a gabatar akwai masu wannan ra'ayi ina fata ana tare da ni tsaye to a wanda ya kasance an yi ɓarinsa yaro wato aljariri wanda ya wuce wata hudu shi ma zance fi inganci idan ya wuce wata hudu dama da su manar ce aka yi ɓarinsa wato za a za a yi ne za a mai wanka kuma a yi masa tsalla inda ya wuce wata nawa wata sun da lokacin an riga an hura masa rai tunda kowa ya san shahararren hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya bayanin matakai na hura rai ثم يكون ثلاثين يوما نطفة ثم يكون مضغة ثم يكون علقة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم amma a shahidul ma'araka wanda aka kashe shi a hali na gumurzu na yaƙi to shi wannan zance fi inganci wato ba a yi ne ba a yi masa wankan gawa kamar yadda ya faru da waɗanda aka kashe su a yaƙin kudu cikin hikimomin aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin cewa ranar tashin alkiyama dukkan wani rauni da ya ji na ciwo ko tabo ko makamanta ka zai zo ranar tashin alkiyama yana kamshin turare yana kamshi wannan wurin to shi yasa wato shahidul ma'araka ba a yi masa wato wanka haka ake binne shi abu na a abu na nawa abu na goma sha hudu shi ne idan ya kasance wanda ya mutu duk ƙarƙashin wankan ne idan ya kasance wanda ya mutu a wato yarinya ce ƙarama to shin yana halasta namiji ya mata wanka ko babanta misali babanta yar ƙaramar yarinya ne ko kuma tana dab balaga ko makamancin haka an gane to a nan jamhurin malamai ma'abuta ilimi suka ce idan a cikin mataye akwai wanda take da ilimin haka ɗin to an fi son mace ta yi mata wankan gawa suka ce da ummu atiyya radiyallahu ta'ala anha ya uwa a cikin sahabbai babu wanda ya kai malamai suke cewa ummu atiya iya wankan gawa wannan sahabiyanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kun ga da wannan ne ya gamata matayenmu yanzu ku dage ku koyi ilimi na addini hatta tabi'ai da suka kware wajen ko wankan gawa duka sun koya ne aka ce daga ruwa daga ummu atiya ina irin su muhammad ibn sirin to ummu atiya ita ta wanke yar annabi sallallahu alaihi wa sallam zainab sai malam suka ce tun da gashi ummu atiya ita ta wanke zainab kuma gashi akwai manyan sahabbai kuma mahaifinta yana da rai waya ya gamata ya wanke yarinya idan wato a mace ne wadda ta mutu ko da mahaifinta yana nan shine idan akwai mace wadda ta san abin da hukunce hukuncen abin so ita ya gamata a jiɗin ta mata lamarin idan kuma babu to a babanta shi ya gamata ya mata wato wannan wankan shi yasa aka samu abu kilaba lokacin da yarsa ta rasu wato ya wanke yarsa babu laifi akan haka ɗin wannan kuma ya zo a cikin musannaf na ibnu abi shayba kuma wannan shine ra'ayin al auzai da al malik da al shafi'i rahmatullahi ta'ala alal jami'i. sai abu na nawa za mu je sha biyar ko abu na sha biyar ya'yan uwa idan wadda ta rasu wato mace ne to ana so kanta idan ya kasance an mace kitso musamman irin wannan kitso namu na yanzu ana so a yi ne a warware wannan kitso idan aka warware wannan kitso ɗin wasu malaman ire-iren su abu malik sun rinjayar da wani a wanka na uku na ƙarshe za a yi ne za a mata kitso guda uku sai a sa su kalli bayanta wannan ne abin da ummu atiya wannan sahabiyar wadda muka ce babu wanda yake ta iya wankan gawa lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ita ta wanke zainab bintu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummu atiya haka ta wato yi ma zainar kitso wato abin nan guda uku da fa'i a wasance mai ake kira kitso ma'ina mata mai kuke kiran na? na? ok shi wannan layi uku layi uku ake so a mata kunya to a fuzara shi da kunya <laughs> an gane ko to ita umar fiye din haka suka yi mazainar suka sa kunya uku wato suka kalli ina baya amma zance mafi inganci babu wani nafi ingantacce a addinin musulunci wanda ce dole kunya uku kawai za a yi idan wajen wankan an ga cewa tana da cilin gashi da yawa za a iya mata hudu ko biyar ko makamancin haka idan kuma ana so a yi koyi da wato wannan abinda ummu ya ce tunda sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da shi sai ayi guda nawa guda uku din ina fata ana tare da ni tayyib ya yi uwa zance mafi inganci abinda jamhurin malamai suka ciki a kai shi ne idan mamaci ya rasu ba a yanke masa cire wani abu na jikinsa kamar cire kumba ko gashi ko na hammata ko na mara ko a gyara a cikin zo a mai askin ce ko makamanci haka zance mafi inganci ba a haka an gane ko shi yasa ake so kowane lokaci mutum ya kasance a halin wato Sifofi na musulmai ba na kafirai ba irin matasan mu yanzu da suke kitso irin abin da suke suke kitso wai su gayu ne yadda yahudawa suke wannan hauka ne ba gayu ba da kuma waɗanda suke ne suke aski na wato sai aske gefe a bar tsakiyar kai da gashi kun ga wannan duka al'ada ne na ne na yahuda da matayenmu na yanzu masu siyo gashi na dabbobi suna ƙara ma kansu a cuce maza an gane ko kun ga wannan duka mushkila ne kabira idan mutum ya mutu da a cuce mazan nan za a ji a binne ki kenan tunda ba a so a taba komai na jikin mutum ina fata ana tare da ni daga cikin malamai akwai waɗanda suka yi sassauci suka ce idan ya rasu ɗin muke ga wannan abin a maslaha ne gare shi a cire masa wannan abin to za a iya cirewa amma wasu ne fi suka halatta ka kaɗan daga cikin malamai wanda hata abu malik a cikin sunna ya kawo wannan zance kuma suka ce idan aka cire ba za a je a yarda ba ne za a tattara a dinne shi da abunsa kagari akwai matsala kenan wannan robobin da kuke ɗaura makawunan ku a cuce maza da abubuwan na maza suke na wannan gashin da suke sanya ma kansu masu kitso gashi kana namiji Allah ya yi ka namiji sai ka yi ƙoƙari ka mai da kanka wata mace to ga akwai babban matsala to shi yasa babu tsira ga mutum shine ya san addininsa ya san kuce addininsa babu wayewa a duniya irin sanin addinin musulunci idan ba ka sai mutum yaje yana ta rayuwa na dabbobi shi bai sani abu na gaba na nawa kenan za mu je abu na sha shida masha Allah na yi farin ciki sosai yadda ake bi abu na sha shida ne idan ya kasance wadda ta mutu macen kuma a yayin da ta mutu fi batniha ne. wato a cikin ta mutu amma a cikin ciki ta mutu lokacin da ta mutu tana dauke da ciki lokacin to shin za mu ciro wannan dan ko ko za mu binne ta da wannan dan ya ka ce to nan za a zo malaman asibiti su yi bincike idan wannan yara misali ya ke matakin da an hura masa rai ana ga kuma idan aka ciro shi zai iya rayuwa to babu laifi za a iya yi mata operation a ciro wannan yara wannan shine abin da jamhurin malamai suka ce idan kuma ana ga cewa wannan yaran bai cikin ma karami ne bai kai matakin hura masa rai ba to kun ga kenan sai a binne ta da wannan ciki nata abu na gaba na nawa kenan sha bakwai Shi ne idan ya kasance mutum ya mutu sai aka je aka binne shi amma ba a yi masa wanka ba to shin nan dole za mu ciro sa mu masa wanka ne ko za mu bashi tun da an riga an binne shi tun da ai daura ake ko wannan daura ce to a ka'idar daura kuma duk ma dai an faɗa mana ƙwararren lokaci ne yadda ake daura ana sa har projector da sauransu wasu abubuwa ba ni kaɗai zan yi ta magana ba ana yi ne ina jefa tambaya saboda muna mu gane cewa suwa ne ne suke tare da mu ɗari bisa ɗari ko ko suwa ne suke tunanin can garuruwan zuwa yake tunanin nasarawa da kuma nasarawa da wanda suka zo mina so akwai yan mina suwa suke tunanin mina masu yan lera suwa suke tunanin leke giwa da sauransu tsayib ina so in ji wannan ansan daga gare ku ina an riga an binne shi shin a wannan hali za mu zo mu tono wannan mutumin mu zo mai wanka ne koko za mu bashi tun da an riga an binne shi na za a bashi abin da shi ke nan ba dole sai an mai wanka ba ke nan to akwai wani mai zance akwai wani mai kaus an riga an dinne shi eh an riga an dinne shi na'am rashin sani eh ta sababin rashin sani ko kuma su mutanen nan da aka binne su babu mai ilimi kila cikin su na sanin hukunci hukuncen abin da ya gamata ga mamaci yana ɗaya da cikin dalilan da ya sa aka sa wannan maudu'in a wannan daura kamar yadda malam Musa yi bayani fayi yanzu duka mu kun yi a kan cewa za a bashi kenan na'am eh. eh to tambayoyi a rubuta sai an gama gaba da sai a yi tambayoyi <laughs> ainihin yanzu ni na maka tambaya dira a an ce dama ɗan najeriya haka yi gwan ka jefa mai tambaya shi ma sai ya jefo maka <laughs> sai ya yi uwa a gaskiya an san da waɗannan suke bada a sun samu wani ɓangare na ansa amma yadda an san take idan wannan mamacin da aka binne shi ba a daɗe da binne shi ba yana nan a yadda yake bai yi rugu-rugu ba wato ya canza kamanni to gaskiya jamhuri malamai sun ce dole za a tona wannan kabarin a ciro su a yi masa wanka sannan a yi masa sallah a ji a binne shi yadda ake yin sauran musulmai wanda ba a yi mai wanka shi ne shahidul ma'araka kamar yadda muka yi bayani amma idan kira sai bayan wata da shekara ɗaya ko makamancin haka ilimi ya zo ma waɗannan mutanen a wannan lokacin kuma ana ganin ya fara rubu-rubu. to a wannan lokacin ba za a tun da ko an ciro mai za a wance ina fata ana tare da wannan shi ne abin da malamai a ma'abuta ilimi wato suka tafi a kai abu na gaba na sha takwas kenan ko Shi ne ita bayan wanka sai magana sallah wannan sallah wato yana halarta a yi sallan gawa a fili ha kuma yana halarta a yi shi a cikin masallaci lokacin da sa'ad ibn abi qas ya rasu sai aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce da Allah ku kawo shi masallaci a mai sallah ta yanda ne wato za mu halarci wannan sallah din sai sahabbai da dama suka ce ta ya za a yi aima mamaci sallah a cikin masallaci sai aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce subhanallah ma asra ma nasiyar nas ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala suhail ibn al-bayda illa fil masjid wato ma asra'a nas ko ma asra'a ma nas wallahi ma صلى رسول sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم على صحيل ابن البيضاء إلا في المسجد take cewa kaitan mutane aka suke yawaita manta ilimi haka da gaggawa da sauri yaushe yaushe aka yi ma suhail ibn al-baida sallah a wannan masallaci wasu aisha suke mamaki to shi da mafi inganci yana halatta a yi sallan gawa ina a ce masallaci wannan babu laifi a kan haka tsaye wannan hadisi ya zuka sayi wa musulmi haka za su sunan abi dawo akwai wasu hukunce-hukunce da dama ina ga a cikin ƙarƙashin practical ɗin da za mu yi na salla da wankan gawa za mu ƙarasa su. wannan shimfiɗa ne yanzu abin da zai rage mana ne a samu mutum ɗaya wato ya zo ya kwanta a kawo mana abubuwan nan na wankan gawa sai mu yi shi fratikali da sauri sannan baya kuma mu yi sallan wato wankan mu yi sallan gawa ɗin shi ma a gaggauce za mu yi ƙoƙari mai yi ɗin wankan gawa sauran hukunce-hukuncen a ƙarƙashin wato wankan gawa za mu yi bayanin su haka kuma amin. a practical din da zamu yi haka kuma a sallan da zamu yi na practical na wankan na na sallah akan mamaci zamu yi bayanai akan su har da halastin wato yana halasta mata su halarci me sallan gawa babu laifi amma wajen tafiya da gawa baya halasta mata su ji wannan gawa sannan abin da ke dacewa shine a karbi wannan gawa a ɗauke ta da hannu an gane ku wannan shine sunna sai dai idan wurin yana da nisa babu laifi a sanya a mota sannan kuma na'am amma gawa ana so tana gaba ana binta a baya an gane ko musamman in za a tafi akan abun hawa amma idan za a tafi a kasa ne wasu malamai suna ganin babu laifi wato wasu suna gaba suna bayan a kasa a hadisi ya tabbata na abu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa ar-rashid a khalfal janaza wa hadisi da ya tabbata hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda wato suka yi wannan bayanin suna da yawa an gane ko da kuma daga cikin sabai ma wanda suka ba da fitawoyi haka haka daga cikin waɗanda suke gana halastin wasu za su iya tafiya gaban gawa da wanda za su tafiya za su iya tafiya a bayan gawan wannan duka akwai hadisi sai da sauransu da suke bayanin haka din wanda za mu ƙara bayanin su da basan su a yanzu practically da za mu yi wato na wannan wankan gawa da kuma practical ɗin da za mu yi da sallar gawa din insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka faɗa albarka yanzu za mu shiga kai tsaye a a kan practical din wankan gawa din sannan sai mu yi sallah sannan masu ɗauka kuma da bidiyo za mu so daga baya sai su ba wa bidiyon insha Allah